وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يا كيدان ادم idan bala'i ya shafe ka daga wajen Allah babu mai kare ka daga gare shi sai Allah idan alheri ya same ka daga gare shi babu mai mayar da fallarsa kuma shine mai iko akan dukkan komai babu abin da yake gagararsa